Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a labaran. Mayakan kungiyar al shabaab sun kaddamar da farmaki a kan dakarun Somalia a yankin Lowa Shabelle lamarin da ya janyo hasarar rayuka daga bangarorin biyu a cewar jami'an tsaron yankin. Hare-haren da aka kai da Asabar jiya Asabar da misalin karfe huɗu na safe agogon GMT sun auna sansanonin da ke garuruwan Barire da Audegle a kudancin Somalia. 'yan kungiyar al-shabab sun dauki alhakin kai hare-haren sojojin somalia ne ke tsare sansanonin don kare gadoji da yawa a yankin rafin shabel wanda hukumomi suka ce suna taimakawa wajen hana motocin da ke ɗauko ababen fashewa shiga mogadishu an fara kai hare-haren ne da kunar bakin wake na mota a sansanonin biyu daga nan kuma sai farmaki a kan sojoji a cewar jami'an yankin ta yiwu harin na jiya asabar wani kokari ne na kawo cikas wajen karfafa matakan tsaro ga dakarun gwamnati a cewar jami'an somaliya mummunan harin da aka kai a ginin majalisar dokokin amurka ranar juma'a ka iya kawo jinkiri wajen sake bude kewayen majalisar a cewar kamfanin dillancin labaran ap tun bayan farmakin da masu goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump suka kai a ranar 6 ga watan janairu aka kewaye ginin majalisar da shingayen tsaro Masu goyon bayan Trump sun yi kokarin hana zartar da sakamakon zaben wakilan zaɓe da Biden ya lashe a zaben na watan Nuwamba da aka yi a shekarar da ta gabata. A kwanan nan aka cire shingen da aka sanya daga waje-waje a kewayen majalisar yayin da har yanzu shingen ciki-ciki na nan. Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran AP ya wallafa a jiya Asabar ya ambaci 'yan majalisa na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da ko a sake buɗe wurin ko a bari sai nan gaba. A jiya Asabar tsohon yariman kasar Jordan mai jiran gado Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani bidiyo da aka naɗa cewa an yi mashi ɗaurin talala kuma an gaya mashi kada ya saki ya yi magana da wani. Hamza ya fitar da bidiyon ne bayan da sojojin ƙasar suka faɗa mashi ya daina ɗaukar matakan da ake amfani da su wajen kawo cikas ga tsaro da kuma zaman lafiyar ƙasar. babban hafsan sojojin kasar yusuf hunaiti bai bayyana takamaimai matakan ba kuma ya musanta rahotannin cewa an kama hamza a bidiyon wanda lauyansa ya ba bbc hamza ya faɗi cewa baya da hannu a duk wani zagon ƙasa a wata ƙasa ya kuma yi tur da tsarin mulkin ƙasar ya kuma ƙara da cewa abin baƙin ciki da kuma takaici ne An sanya wa miliyoyin mutane a faɗin duniya sabbin matakan kulle a lokacin bikin Easter bana saboda cutar coronavirus da ke yaduwa duk da cewa ana ci gaba da bada rigakafin cutar. Kasar Italiya ta sanya tsauraran matakan kulle na kwana uku a faɗin kasar a jiya Asabar, inda ta hana babban taron jama'a a dandalin St. Peter Square shekara ta biyu kenan a jere. Yau Lahadi sabon matakan kulle suka fara aiki a Faransa. Inda sabon nau'in coronavirus da ake sauran kamawa ya sa bangarorin da ake ba da kula ta musamman a asibitoci cika makel. Haka kuma a kwanan nan aka sanya matakan takaita harkoki a Belgium da wasu kasashen turai. A tsallaken tekun Atlantika kuma a lardin Ontario na Canada an sake sanya matakan kulle karo na uku tsawon kwanaki 28 a jiya asabar yayin da munanan nau'ikan cutar coronavirus ke bazuwa kuma ana ƙara samun mutane da yawa da ake kwantarwa a asibiti haka kuma an sanya sabbin matakai a lardunan british columbia da quebec an bankawa motoci wuta kuma wasu mutane da suka rufe fuskokinsu sun jefi wata babbar motar 'yan sanda da ababen fashewar da aka hada da fetur a jiya asabar yini na biyu a jere da aka samu rudani a sassan da ke goyon bayan birtaniya a northern ireland a daidai lokacin da ake fuskantar zaman ɗarɗar a yankin bayan ɓallewar birtaniya daga tarayyar turai wato eu kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. wannan zaure na VOA. Yau ma muna tare da ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai gari Dingyadi da kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja Bala Ciroma da Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bez a dan Abuja. Bari in miƙa ku ga jagorar shirin Grace Alheri Abdu. har yanzu akwai tambaya guda ɗaya da ina kyautata zaton ba a samu amsa ta sosai ba batun hana zanga-zanga kamar da ya bayyana duk duniya eh, eh, a kowa eh, dokar ƙasar najeriya ta ba da 'yancin ga ɗan ƙasa ya zanga-zangar lumana menene ya sa musamman barin ambaci babban birnin tarayya abuja an gayyace mu je mu ɗauki rahoton wata zanga-zanga da muka je sai muka gaba masu zanga zanga sai manya-manyan tankunan rundunar tsaro sun mamaye wurin a daidai wannan wurin da ya kamata a yi zanga-zangan nan waɗanda ba sa nan kafin wannan lokacin sai muka samu labarin cewa an ba da umarnin cewa an hana zanga-zanga a babban birnin tarayya abuja amma zan ba da misali da amurka inda nake zaune a halin yanzu idan za a yi wata zanga-zanga a wani a jawo hankalin al'umma akan wani abin da ya shafi ƙasa akwai dandalin da kamar yadda yake na abuja akwai dandalin da ake kiran shi national mall da kowa zai taru an san dai ana son a yi wani abin da zai jawo hankalin kasa nan ne ake taruwa a gudanar da zanga-zangar lumana wanda kuma hakkin gwamnati ne ta tana da jami'an tsaro da za su kare masu zanga-zanga su kuma kare al'umma kamar yadda shi aji ya faɗa me yasa ba yin haka a Najeriya. To wannan ko shaka babu mai kallo a nesa zai faɗi irin waɗannan maganganun. amma gwamnati a duk inda take doka ta ƙasa bata ce a hana zanga-zanga ba abinda aka ce a hana mummunar zanga-zanga ta tashi hankali ita an ka ce a hana amma peaceful demonstration gwamnati bata hana a yi zanga-zanga peacefully ba amma yadda muke tamu ba irin yadda ake yanta ta a amerika bane kamar da yake ba da bayani a nan inda mutum ya ga dama mai son yin zanga-zanga shana bi shi zanga-zanga ta yi. kana dan eh, eh, zanga-zanga shina ya hito maka ta gabas shina ya hito maka ta kudu shina ya hito maka ta arewa baka da kwanan ceto amma irin amerika da yake magana masu zanga-zanga a wuraren da aka yi designated inda za su je su tsaya su yi zanga-zanga su ba kamar yadda muke yi a nan ba shi ke sa ana cewa 'yan sanda a haɗa ma 'yan sanda idan za a yi peaceful zanga-zanga domin su taimaka su ba mutane masu zanga-zanga kariya domin lokacin da ake zanga-zangar nan akwai wani wanda bai aminta da abin da kake yi ba so kana buƙatar kariya ɗan sanda saboda haka wajibi na ka nemi kariya ga ɗan sanda domin shi kare ka lokacin da ake wannan kada a so a ce a to kila gwamnati ce ta turo wasu kamar da yake faɗa kori 'yan sanda su kori masu zanga-zanga gwamnatin muhammadu buhari tana goyon bayan zanga-zanga wadda ta limana ce kuma wadda kuma tana bisa ƙa'ida amma muna fatan mutane za su fahimci muhimmancin hulɗa da 'yan sanda kafin su hito su yi zanga-zangar kuma za su fahimci muhimmancin zaɓen wuri guda na musamman inda za a faɗi ra'ayi inda za a faɗi koke wanda gwamnati kuma za ta ji ba a hito ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ba a ba da dama mutane su san in an ga taro a wuri kaza tumaho zanga-zanga ne kuma ga 'yan sanda nan tare da su su faɗi ra'ayinsu kuma gwamnati ta saurara a samu wani shugabannin gwamnati zo su yi musu bayani kuma ko kuma su zo su ce akalla dai mun saurare ku kuma za mu kai koken ku inda ya kamata a kai yadda ake zanga-zanga a ƙasar nan gaskiya akwai gyara kuma akwai buƙatar kowa da kowa wanda ke da hannu gwanin lamarin a ɗauki mataki a dinga yin shi da ya kamata rashin yin shi haka nan shi ke sa wasu masu shigo su sa baki su ɗauke salon zanga-zangar wanda ke shina da manufa ta ƙwarai amma sai mai wata manufa mara kyau shi shigo shi karbe wannan zanga-zangar shi ta zuwa fashin shaguna shi ta zuwa kuna wuraren 'yan sanda masu zanga-zangar nan sun zo ne suna magana ta 'yan sanda sai ga shi an kare da kone gidajen 'yan sanda fiye da ɗari to kaga sai ka rasa me wannan zanga-zanga take nufi inda yanzu an ba da dama ana yin ta wuri guda za a kira mutane su zo a saurari masu zanga-zanga ai da ba za a kai ga wannan ba inda aka yi ta amerika ai kowa ya ga kasashen ko ina su ma sun ɗauki wuta har ta kai shugaban kasa sai da ya ya ce ba za su bari a ci mutuncin masu kare mutuncinsu ba ina jin trump ya faɗi haka to saboda haka kaga in ta kai wani wuri eh, dole shugaba shi kare mutuncin masu kare 'yan ƙasa. To har yanzu akwai tambayoyi guda biyu da aka yi da baka amsa su ba na farko shine shawara ce dai ta fitar da irin waɗannan da suka yi abin kwarai domin su ya zama abin koyi ga waɗansu wanda ka ambaci ya bayyana muku aikin su na 'yan sanda da kuka fito da dare. Na biyu kuma shine kamar yadda aji ya tambaya suna da sunayen da kuma hotunan waɗansu da ake kyautata su ne suka tunzura waɗanda suka tada hankali a cikin zanga-zangar lumana nan da aka faɗa ya tambaya cewa kuna da sha'awar a baku waɗannan domin ku gudanar da bincike har a tuhume su. Ai mu mu san da waɗanda suke magana ba, ba mu san da su ba gaskiya, kuma ba mu da buƙatar wani wanda zai tozarta wani. Muna da 'yan sanda, wanda za su kwantar da hankalin masu tarzoma eh, ba za mu so mai amfani da wasu ba daga wani wuri ba wata kungiya ba amma dai muna fatar kungiyoyi na ƙasar nan za su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar nan kuma matasa suna da rawar da suka iya takawa wajen ba da wannan gudunmuwar. Ina ganin tambayar guda da kita. Eh, ai wannan magana ai inda ban yaba ba zan kawo wannan maganar ba. Shi wanda nake magana akai ne bai san ni ko wane ne ba kila yanzu in ya ji ne zai gane cewa lalle shi ne nake nufi kuma mun saurari wannan shawarar a gaba ina fata zan ci gaba da samun irin su kuma za mu samu matakan da za mu ɗauka kila a kyautata musu insha Allah. Yawa, assalamu alaikum. Sunana Umar Muhammad Gombe, ni ma ɗan jarida ne. Haske nake so in kara a kanta Mr. Mark ya yi wata magana saboda duka muhimmancin zama lafiya da ake ta magana ba abin da 'yan ƙasa ke alfahari da shi sama da 'yan sanda. 'yan sanda gatan al'umma ne ko suna so ko ba su so idan ka zauna a nan ka ambaci laifin ɗan sanda goma to da za a baka awa goma ɗin ba za ka faɗi alkhairin su ba kuma to ina aka samu matsala wato rashin fahimta ne tsakanin ɗan sanda da wanda ake karewa domin shi ɗan ƙasa cewa aka yi je ka yi barci ni bari in tsare ka to wanda ya ma haka ya ce je kwanta ka yi barcinka ni zan tsare ka to muhimmin mutum ne a wajensa ko ya yarda ko bai yarda ba to ya za a yi ya gane haka so wayar da kai da maryam take magana ina ga ya kamata da 'yan sandan da al'ummar ya kamata a wayar musu da kai maganin da mr mark ya yi ɗazu ɗan sanda yana buƙatan rahoto daga wajen al'umma to me yasa yake da barazanan kai rahoton cewa abu kaza yana faruwa dole eh, yan sanda su cire wa mutane wannan shakkun a ransu idan na kai information a ɓoye ni a yi amfani da da abin so ina so in kara jaddadawa wannan muhimmin batu ne da ya kamata a ɗauka idan hukumar 'yan sanda ta ɗauki wannan matsala da muhimmanci to ina jin al'umma suka fahimci muhimmancin ɗan sanda abokin kowa ne ɗazu mai girma minista ya faɗa to a yi mantenin wannan ina jin zai kawo duk ƙarshen matsalolin da ake amma in ba a fahimci haka ba to za a ci gaba da fuskantar matsala assalamu a jama'a assalamu alaikum sunana mama balaraba yar gwagwarmaya a ni shugaba ce ta mata ta kungiyar hausa fulani fct wato ina nufin wani bangare kenan a abuja a mai girma minista na yi munna na yi matukan farin ciki da muka samu daman zama da kai da kuma kwamishinan polis na fct da kuma sauran bayan allah da suka zo nan domin a tattauna domin a samu maslaha da kuma a fahimci juna akan wannan aiki na, na polis. A lokacin da wannan bawan Allah ya karbi Mike yana magana sai da na yi kuka. Mai girma kwamishinan polis na FCT na taɓa samuwa da wani tashin hankali shekara goma sha hudu da suka wuce. An kashe mun siriki an bar ni da ɗa jika shekararsa goma sha hudu yanzu ni nake renansa har yanzu babu wani bayani. babu wani magana mu dai mun ji an ce shi ya zo wucewa aka kama shi aka kai shi police station sai aka kira akan cewa karfe takwas na safiyan washe gari ana neman a je a kai wani abu domin ya fito Karshen ta har yanzu ba mu ga gawansa ba ina rike da ɗan a yanzu magana da nake gaya maka na ji daɗi akan maganar da kai na cewa za a ɗebi wa'yansu mutane daga community su ma su zama masu tallafa muku to ni ina ɗaya daga ciki sai dai maganan fom ɗin ban san yaya bane shin siyarwa ake da kuɗi a'a idan mu mun zo mun ce mun nuna sha'awa za a ba mu fom ɗin ne da komai da komai sannan a ba mu atisayin ina da wannan tambaya me girman kwamishina abin da nake so in gaya maka anan shine akwai matsaloli da dama tabbas mun san cewa polis ba za su iya aikin nan su kaɗai ba dole sai da civilian mutane waɗanda suke nagartattu to anan ina roƙonka a matsayinka na mai girma wanda kai ka san ilimin da kai maganan da ake cewa a ɗebi ma'aikata suna nan ƴaƴanmu da jikokinmu wasu sun daɗe suna filin fom kan a ɗauke su a polis wanda su sun yi alkawari za su yi babu soja yanzu ya kai gargaran in ba ɗan wane da wance ba ba a ɗauka wannan kowa ya sani a faɗa da babban murya duk wani ma'aikaci wanda yake sa uniform yanzu ƙarya ne a ce ana ɗiban 'ya'yan talakawa 'ya'yan masu shi ne ko 'yan siyasa alhalin kuma shi siyasar na ci akai demokradiyya kowa ya faɗi yancinsa sannan ku kuma ku ne masu kare mu sai ya kasance kun wuna son ku amma yanzu da an ce maka yaro kankani ya yi laifi ana kai shi sai a ce a wurga shi sel idan ka je ka ce za ka je kai beli sai an tambayi wani kuɗi wanda kai mai yiwa baka da shi amma inda babban mutum zai yi ko ƙarya ko ya sa a yi abun wallahi ranka ya daɗe in baka sani baka sani to da wuya ya minti biyar bai dawo gidan shi ba ni a community nake kuma ni ba na ma son cikin birnin saboda har gobe ina kishin rayuwar 'ya'yayenmu da jikokinmu da suke tasowa kenan a nan dole ne akwai shawarwari da ya kamata a ringa nema a irin mu talakawa da muke zaune a bayan gari muke ganin abin da yake faru. a yanzu a kwamitin na da nake gaya maka a yanzu aka bamu da ko bohol na gwamnati saboda an ɗauki wajen nan waje ne na yan iska yan zaune gari banza alhalin duk wani abun da zaka ci mutukan kana hagu sai ka dangana da anguwanmu ka samo shi da sauki ka zo cikin birnin kuma ka rayu na gode To jama'a assalamu alaikum. Zan fara da tambayar da yi ko kuma jaddadawa da ya ta tambayar da aka yi ta bukatar da ke akwai ta a tabbatar da an samu kyautata fahimta da abin nan zamantakewa tsakanin 'yan sanda da wanda suke wa aiki wannan ko shakka babu magana ce mai muhimmanci wadda kuma tana kan layin abubuwan da muke yi duk inda na samu damar magana nikan yi kira ga su 'yan sandan da kuma mutane a haɗa kai a aiki tare domin aikin bai yiwuwa sai akwai wannan fahimtar su da 'yan sanda jama'a suke wa aiki idan ba samu fahimta da goyon bayan jama'a ba aikin ba zai yiwu ba su kuma jama'a 'yan sanda ne ke musu aiki idan ba su rika 'yan sanda hannu biyu da zuciya guda ba ba za a samu haɗin kan da aikin zai gudana ba saboda haka a duk wani kafa da muka samu dama muna yin wannan faɗakarwar kuma wannan faɗakarwar muna ƙoƙari mu sa ta cikin bitar da muke wa 'yan sanda don su san ayyukan da ya kamata su yi idan sun fito waje wajen ayyukansu kuma akwai kafafen kiraye-kiraye wanda muke yi kamar da kwamishinan 'yan sanda na fct ya bayani mutanen mu suna shiga kafafe ana waɗannan bayanan bayanan abinda muke fata dai jama'a su fahimci waɗannan bukatocin kuma su ba da goyon bayan da ya kamata domin da su 'yan sandan da jama'a a haɗa kai a samu ci gaba domin mu samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Ah, maganar da hajiya ta yi yana yaba makokarinta na ganin cewa ta kula da jin daɗi na jama'a wanda suke cikin wasu halaye wanda ta ɗaya magana a kai ko shakka babu kowane ɗan ƙasa na gari irin wannan matakin ya kamata ya ɗauka ma dai yana da kyau a sani cewa su 'yan sanda suna aiki ne bisa wasu ƙa'idodi bisa wasu dokoki duk da yake ana cewa dai abokan jama'a ne to akwai limit ne na abokantakar idan ka cancanci dan sanda shi kama ka shi kai ka caji ofis zai yi domin ka taki hakkin wani ne ba na dan sandan ba sannan wanda ka taki hakkin na shi na da hakkin a samu mishi hakkin shi gare ka so wannan shi ke ƙara nauyi ga ayyukan 'yan sanda wasu lokuta har ana ganin cewa a'a ba gaskiya suka sanyi ba shi ma wanda an kawo lahi abinda zai ce kenan ai dan sanda bai kwato mishi hakkin shi ba ko kuma ai dan sanda ya zarce wuri wurin kwato ma wani hakkinsa so aiki ne mai wuyar gaske duk aikin shari'a ko ba da haƙƙi to sai an daure sai an sa fahimta muna fata ko mutane da ake wannan aikin za su fahimci nazan aikin na 'yan sanda domin a bada goyon baya na ganin cewa an yi aikin shi bara gurbin dan sandan don wani lokaci dan wake daya yakan bata miya so idan aka ba dan waken nan guda kafa sai ya shigo ya bata miyar amma in ga fahimta sai kowa shi ba da gudunmuwa a kare a hana wannan kwara waken daya ta zo ta bata tsari so muna fatan mutane za su ci gaba da ba da nasu gudunmuwa domin a samu a ga cewa irin ayyukan da 'yan sanda suke yi sun kyautata kuma jama'a suna jin daɗin su. Da waɗannan bayanai na ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai Gari gyaɗi za mu dasa aya a yau. Sai Allah ya kai mu makon gobe sai mu ɗora. A madadin kowa da kowa da ke wannan zaure da ita kanta jagorar shirin Grace Alheri Abdu sai kuma ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku kasance tare da mu makon gobe. Mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki. Birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya ji an ce birnin abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka sunana isiyaku eh, to malam isiyaku na ga kana sai da raki kamar daga wace jiha kake na jiha jigawa o kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa lokal government o kai dan kafin hausa ne lokal government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake sana'a haka na rake To kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko? Allah na kai shekara ɗaya nana yin wannan sana'a na rake. Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke ɗauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati. Shin kai kayi karatun boko kuwa? Shin na yi karatun boko. O kayi? Na yi karatun boko. Ok, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka? kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kadan na dan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kamar ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare ne to yanzu kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. fito kamar a rana kana kamar cinikin nawa? A rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas. a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet a um, sokoro ok a nan kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za ka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudummawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita koronan ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon abu da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.